Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma sha biyar ga watan Maris na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan matsalar garkuwa da mutane. nake Amina muna tafe da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ya samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Sai ku kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. jama'a masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya kamaru inda wakilin sashen hausa muhammadu rabiu ya samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan wannan matsala ta garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. To jama'a barkanku da kasance tare da mu a cikin wannan shiri na yau da gobe. Makasudin kasance mu dai a cikin wannan zaure shine neman gane wato bakin zare game da al'amarin 'yan kidnapping da ya sa al'umman yankin adamawan kamaru a gaba game da haka me kowane ɗaya daga cikinku zai iya gaya mana a game da wannan al'amari za mu fara da alhaji ahmadu ɗanba wanda zai gabatar da kanshi kuma ya gaya mana wato hanzarin shi a game da wannan al'amari assalamu alaikum maganan kidnapping abu ne wanda yake na da tsawo to kuma kuma eh, masifan da kidnapping ya kawo baya misaltuwa domin ya talauta mutane bila adadi wasu garuruwan sun tashi famfamfa ba kowa a ciki ba gari ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba garuruwa bayacin wannan kuma al'umma sun talauce sun zama ba su da abin hannu to masifan da ke faruwa a cikin kidnapping wato ya faro ne daga shirya kaddafi da aka yi a mulki ya tara mukamai masu ɗumbin yawa Mukamai kuma suka shiga hannun bata gari ibiyo cikin sahara ibiyo niger ya watsu mali nigeria kamaru har central africa to abu ne wanda yake nan gwamnati da farko ta yi sakaci a ciki to amma kuma a wani lokacin kuma gwamnati tana kokari amma kokarin tambije isa a yi ba mata ba domin yadda mutane suka galabaita eh, bai cancanta a bar mutane hakan nan ba domin misali a nan eh, kamaru in ba domin shanu wanda suke zuwa daga caji najeriya ba adama wannan kusance maka a cikin kashi goma in ka kasa shanu da ake da shi a cikin adamawa gaba daya kashi takwas duk sun tafi kuma a sanadin kidnapping ne ba je saura kashi biyu bane kawai in ba domin shanun najeriya da shadi da yake zuwa ba ba za mu samu naman da za mu ci ba mana to muhammadu kabiru kai a matsayinka na dan jarida shin kai ma kana ganin wato taltalin arzikin makiyaya da kuma manoma wanda yake su ne akasari al'umman adamawan kamaru ya dukushe a dalilin wannan kidnapping ne eh haka yake domin kasan da akwai abubuwa da dama zan iya ce ma ana cikin yunwa don an shiga cikin wani halin kaka na kaya cikin kasan wato arewacin kasar kamaru baki daya yadda ake noma zaka tawar da shi yanzu duk 'yan wato waɗannan masu garkuwa da jama'a sun zo sun kakkama mutane suna tambayan fansa waɗansu ba su da kuɗin fansa waɗansu kan shi a kashe yanzu dai zan iya ce maka wato bai sati guda ba da akwai wani wanda aka sake shi yana tafiya ne suka dosa dukan shi suka ce ya ki tafiya da sauri ya dawo suka sossoke kafan shi nan suka ciccire faratun shi na kafa yanzu haka tafiya a dalilin jikata shi da suka yi ne ko kuma a'a an kama shi ne an yi garkuwa da shi don kasan tafiya ake yi da mutanen din ai ana yawo da su ana kauracewa don in kuka ga gwamnati ta ga za a gane ta nan she su sanja sahu don mutane ne wanda suka san daji mu nan da gaske sun san daji ba kamar yadda kake tunani ba don suna da abubuwan hawa suna dawakai duka wadda suke eh, kenan kenan asalin su dama mazauna daji ne eh daga Nigeria daga Chadi daga ƙasan Central Africa duk haka suke yawo kaga waɗannan duk babu zaman lafiya dole ne mu komin tsarin mu da muke da shi ba mu kai wato yadda za a iya tsare su ba to eh, kaurace ma wannan gari zuwa koma wannan garin kan suna yi ne don eh, ɓadda sahu Yawwa eh, don ɓadda yawa sahu da haka yake wannan mutumin inda yanzu haka ko tafiya ba a iya yi yana zaune a ɗaki don sun lalata shi ya nakasa shi ja da yake yanzu ja da ginde yake yi kaga ai wannan abubuwa ne wanda yake abin takaici kuma sannan zan iya ce maka a ƙasar kamaru za mu iya yabawa za mu iya kushe man gwamnatin ƙasar kamaru a game da tsaro don tsaro sojoji ba su yawaita a ƙasar nan ba dole ne shi bi sojoji don sojoji ba su shi ƙasar nan ba yanzu rikicin baminda an kai waɗansu sojojin can ta nan kuma ta buɗe ya za a yi kenan ana tuka da warwara to kaga dole ne ga boko haramta nan ga 'yan aware ta can kasan baminda da, da boya. boya ga kuma ta nan kuma mayakan central africa su wanda ke cewa su mutanen nozo eh, to suna nan dai to suna ta damunmu wato eh, antibalaka da su waye-waye duk kaga wato abin din ya rudi tsamari. to dole ne kasar kamaru she ta ɗauki matakai yadda za ta ƙara sojoji domin tsaro ya ƙaru amma fa ba za a yi wannan ita kawai ba dole ne wato mutane kuma su ma su ka agajinsu wato al'umma al'umma dole ne duk yadda kuka ji wani abu dole ne ku ba man gwamnati ku yi wato a samu hanzari ya zo to eh, wani irin duba alal misali su kuma ɗalibai suke ma wannan al'amarin na nake godiya eh, da wannan bani dama a wannan lokaci gare da abin da muka ake magana wani suka a magana sun kafa sun faɗi fanne-fanne sun ga cewa da akwai kokarin da gwamnati suke yi bai isa ba da sauran kuma na mutane ga baki ɗayansu to a hakan dai na ce magana ɗan gwamnati kun san gwamnati su da akwai ayyukan da ba su waye da shi ne yake sa kuma abin ya kake ci ci gaba mu dauki alal misali namu na ɗalibai kamar fada so dukan ɗalibai wanda suke nema to a yanzu kun san duk aiki na abin da ake don gobe aika wato gobe a samu inda za a fannin inda za a samu a zauna na a samu aiki to a wannan lokaci idan ba mutane ba su samu wannan ba dalibai. in manya suke kiransu wanda suke su kawo tashin hankali idan sun tambayi gwamnati su ba da gudunmawa akan wasu ayyuka ko kamar a ce da akwai abu galamari haka gwamnati na yi amma bai je daidai yadda suke so ba kasashen waje su ba ta karfi to dole kuma ba su shi kansu ba su wayannan mutane sai su kira da su to yanzu in ce ka kamar ɗalibai yau ya ka gama sukuru da wuya ke samu aiki to kuma abin ma ya kamaci maganan tarbiyyar da iyaye suke ba ma yara duka wayannan to kuma dalibai kamar yanzu a fannin mu a jamia babban ajamiya kusan dalibai eh, za mu zo garuka kasashe daban-daban to amma muka haɗu a nan dole ne shi a wannan lokaci da muka haɗu muka haɗa kanmu muka haɗu shi mu haɗa kanmu dawo ɗaya domin cewa mutum ya kefe gefe za iya zuwa ɗauke shi ko kuma za iya mutanen su tabbata a cikin mutane su shiga to su janye ɗaya biyu a tsakaninmu gobe sai ji damar illa za su iya janye su su yi aiki da su ko kuma su ya janye su su ya sukan ce su ne ma ake ɗauka domin a tambayi a bada kasheji. to na ce kai a naka duban baka ganin cewa a kammala karatu ba tare da an samu aiki ba wannan ire-iren abubuwan in bai ta'azzara al'amarin na kidnapping to kamar da wani suka yi gane suka fadi kun san ya ce musulmai to tun da an ce musulmai kuma mun san mu duk abin da za mu yi eh, mu yi ne mu bar ma ubangiji kuma saura to daidai abin da ake gwamnati ke ba za mu ce ba ta yi ba alhamdulillah to amma a yanzu a namu kuma mu ci gaba da yin baiwa mu da yin dalili kada mu so saukar da hannu amma bai nuna cewa mu koma mu je mu ba da shi ba ba haɗin kai wa su abubuwa ba domin a gobe zai ta yana yana nika samu ina nika sakasa kuma nika sakasa ba mai amfani ba mai amfani bane don mun ga za mu samu ci gaba mu kuma samu rasun da akwai abin suka ce za su ba mu a wani lokaci ba abu mai dadewa ba ne a ni a nawa gani malam haruna garba dan kasuwa ne wanda yake ya saba wato eh, jigilan kasuwanci tsakanin najeriya da kamaru so da yawa kuma iya gani ko kuma ma ya kalubalanci ire-iren waɗannan da farko dai ana 'yan zargina daga baya kuma ya zamanto an koma wato babin 'yan kidnapping hmm. shin wane irin kallo kake ma wannan al'amarin eh muna cikin wato akwai kalubale saboda ni ma kaina nan da nake magana zargi na sun taba kama ni da manya-manyan makamai to Allah ne tsirar da mu sun karbi abin da za su karba suka kyale mu ana ci gaba zancen kinnafa mun koma baya kinnafa ba abin da zai gagari gwamnati in gwamnati ta dage a dukkan kasashe za a samu saukin abin don gwamnati abin da zai gagari gwamnati babu shi don suna da hikimominsu da za su yi su kai tsaro ko ta ina su kai tarmaki ko ta ina su kwantar da wannan abubuwan da ya kewaye duniya gaba daya. shin ya kake ganin za a iya wato dafa musu birki ganin cewa mutane wanda ba a ƙasa ɗaya kawai suka ta'allaka ba suna tashi ne daga wannan ƙasan su koma wannan ƙasan su tashi daga wannan ƙasan su koma wannan ƙasan suna nan suna ta wato nakasa tattalin arzikin mutane. Eto eh mazauna daji ne wanda suka san daji amma dukkan gwamnati in ta ɗauki matsakai gwamnatotin duka gaba ɗaya na ƙasashen afirka suka yi haɗin kai suka ɗauki matakai a kan kinnafe za a ga saukin abin don abin da je gagari gwamnati a inda ni na duba na gani da inda jama'a kuma suke kallo tun da muna hannun gwamnati kuma inda gwamnati ke tsara al'amarinta ko suna tsaron amma ko da kyau a ƙara da wanka gwamnati da ƙara tsaro ta bude ido a kan lamarin da ake cikin wahala da kinnafi wani a karbi dukiyansu kuma a kashe su wani a karbi dukiyansu a galabatai da su a wulakanta su a sake su to shine wannan abu gwamnati ta mai da hankali gwamnatocin duk ƙasa afirka su mai da hankali akan wannan abu ba abin da zai gagari gwamnati akwai hanyoyi da dama wanda gwamnati za ta fi za a zuba 'yan rahotannai wato misalin 'yan sandan ciki waɗanda za su kewaye gurare duka ba a gane su ba za su iya zuwa suna taimakawa da tsaro kuma na ma'aikata na 'yan sanda da kuma bindigogi isassu da kuma 'yan rahoto a dinga samun labaru ko ta ina ƙauyuka kamar da na nanata akan da alhaji amadu ya faɗa saboda nanata wanda na yi gwamnati bata mai da hankali sosai akan lamarin ba a nan aka samu ƙalubale sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga ci gaban tattaunawar. Alhaji Amadu a naka ganin wace hanya za a bi don ganin cewa wato an magance gaba daya. Eh hanyoyin suna da yawa amma ba masu nisa ne domin kaga kaman anan akwai lokacin da aka ma kidnapping akwai wani kanal da aka kawo shi musamman don ya lura da wannan kidnapping da ake yi kuma ya yi rawan gani domin inda yake kusance maka an bashi rabin bataliya da motoci da dai duk wani abin da ya kamata a ba mutum wanda zai aiki da jiragen sama da sauransu kuma aka bashi daga nan ka fara daga garombulai haka tafi kusiri shi aka ba mu wannan yankin ya zama cewa duk inda ya ji kiris da da jiragen sama zata da motoci kuma ko masallaci zai je ina tare da mutane goma sha biyu kusa da shi da nashi bindigan baya barinsa gidansa ya kaurace ma gidansa gaba daya abin da ya mun gani kuma ya amfana an gani a ƙasa an gani a ƙasa to me zai hana saura kuma su kwaikwayi wannan alal misali a tsakanin akoni ƙauye vogjon zuwa akoni gari hanyar tubaro aka ɗauki wani mutum na nan kwanan nan da aka ɗauke shi suka yi tafiya da shi ba ƙaramin tafiya ba suka yi da shi aka je dukinsu gaba ɗaya sannan suka talauta ya ce don suna hira wannan mutumin yawancin su kidnapping inda suka ɗauke su yawancin hiransu da suke da mutanen kaduna suke hira wasu suna kamaru kuma kuyi mutane da suka ɗauko su daga najeriya suka shigo da sunan kamaru akwai na kamaru da ake ɗauka shiga da su najeriya to wannan al'amarin ai ka ga wani abu ne azimin wanda ba za ka iya gane ba to kuma zan da kan abin da rajaru ne faɗa gwamnati ne dai kam don ta ba da azama a kai najeriya ta tsare iyakanta kamaru ta tsare iyakanta shaji ta tsare iyakanta insha Allah da samu wato wani maslaha ko ba ce an cire abin gaba ɗaya ba insha Allah za a rage shi ha kuma Allah ya kawo lokacin da za a cire shi muhammad kabiru a matsayinka na cikakken dan jarida da yake kune dama masu ka mana hanya wace hanya kaga za a bi domin magance wannan al'amarin da yanzu haka ya tsamari abin da za a bi ɗaya ne wato a mutunta doka yau doka na nan wanda aka yi a masu tada zaune tsaye aka ce kisa ne kawai za a yi musu to a dawo da wannan magana in aka kama mutum a tsayar da shi a bindige a daina faɗan wai a adruwa da ta ce kaza wannan wannan dinnan duk bata sha'ani ne kada a jira su su zo su tarar da kawai an yi an zartar da hukunci gwamnati ce ta tsaya tsayawan daka kuma don da a lokacin da muka san kamaru mutum da za a ce yana magana shi ya taɓa bango ya ce bango bango kada ka kai ne domin ah, akwai 'yan rahoto 'yan leƙin asiri don akan iya samun kamar masu 'yan dako akan iya samun 'yan sandan ciki akan iya samun direbobi 'yan sandan ciki akan iya samun duk a cikin waɗansu abin nan ko ɗan kasuwa ka gani da ko 'yan sandan ciki wanda za su zo kuna mu'amala da su amma suna ba ma gwamnati labari duk abin da yake ficewa a wannan sassan ɗin don gwamnati shi ta dawo da wannan abin kuma sannan a kishin ƙasa ai ma ƙasa kuma aiki to wannan za a samu wato abin ne. amma yanzu ana ɗaukan ma'aikata ne wanda yake ba wai suna da kishin wannan aikin sun ba ne su kan don su samu aiki kuma ma ba za su zo su yi aikin ba wani ɗan sanda shi a zo shi ya ajiye hulan shi ya tafi gidan giya hula ne je jira mutane ko kuma bindigan shi ma ya ba ma wani yana rike da shi wanda bai iya ba wannan dushin gwamnati ta sa nazari a kai domin in ba a wannan wallata layi mu duk kawai muna cikin halin haulayi. Hakaike. So da yawa ana zuwa wato alal misali jami'a a zo a cire eh, ɗalibi a tafi da shi. Wani sa'in ba yi sa'a ba ya tafi kenan ha illa masha Shin eh, ɗalibai wace irin hikima za ku iya bamu ko kuma taimaka da shi domin ganin cewa an san matsalaha a game da wannan al'amarin. Na'am. Da yanzu ɗalibai matsayinmu menene da su soma tukunna dan kuma mayar da magana su magana da wanda suka gabari suka suka gane magana suka ce gwamnati gwamnati ta kara ƙoƙari kokari sosai ma'aikatanta na tsaro su aiki yadda ya fi dacewa to amma ba za mu soma kan gwamnati mu gama kan gwamnati ba ya dawo kan mu da ɗalibai da matasa da sauransu ga baki daya a han dawo ma na fare ma magana iyaye don tarbiyyar da ake ba ma yara tun a gida shine yake kawo jawo duka su wani abubuwa yau yaye mu ce masu abubuwan hannu tarbiyyar da suke ba ma yaran su daban yake da iyaye da ba su da bi abubuwa hannu talakawa to kun ga wayannan abubuwa yaron inda shi doki tarbiyya na ya saba komai zayi komai dan sanyi sanyi da sauransa idan abubuwa haka kasance ba zai iya samun mafita da sauki ba ala misali ma kamar da nake faɗa mu muna haɗe haɗa kai mu muna tafiyar da zumunci da sauransu mun san zumunci kuma inda ke fada abu da yawa ne ke boye ƙarƙashin zumunci to idan yau ina zuwa na haɗa kai mun san cewa ga abubuwa da muke tare da shi kusan idan za zuwa ɗauki mutum a ɗauke shi hakan nan an fi son mutum da yake keɓewa bai shiga mutane to mutum wanda yaron da yake shiga yake ciki koyaushe shi yana cikin alamari da mutane kun san da yan wanshi da wuya abubuwa ya kasance kai ke to eh, mala haruna garba a matsayin ka na fatake mun san cewa wannan abu dai sanin kowa ne ya hana ruwa gudu a yanzu a takaice me za ka iya ba ma mutane domin ganin cewa abubuwan da da taɓarɓara yake yi saboda ko su shekaru biyu da suka wuce aka kama wani malami wato mai liman ne ma nake ga ta yankin kasan tinyar zuwa galim nan a nan wannan mutumin yake da zama da ɗansa sun je ko duba dabbobinsu aka tsare su a nan da aka tsare su aka tambayi kuɗi ko zuwa miliyon hamsin ne aka yi musu kinnafa to daga nan kuma aka haɗa wannan kuɗi daidai abin da suka tambayan aka kai daga kai kudin nan mai kai kudin suka ce dan tafi kaɗan har mu dan sake su shi ji karan bindiga an harbe su to yau duk kai kudin ma bai sa sun ba su ba sun kashe uba da da wato kenan eh. dai in an yi kidnapping kai eh. kudin ko kuma rashin eh, kai kudin ba shi ne zai sa eh to wani ana kai kudin a zai to ba haka bane ko kuma ka gane wani daga cikin su ba barin ka za su yi ba to jama'a da fatan kuna jin daɗin wannan shiri da muke ku yanzu kuma mun gayyace wato eh, Profesa uba abdulbagi wanda yake cikakken lecturer a nan university gaundare wanda zai zo yi mana fashin baki oh, Profesa uba abdulbagi gare ka salamu alaikum na gaishe ku dukan na ji hiran na ji daɗi wannan hira me yasa domin kidnapping abu ne wanda yake nan a cikakken matsala a wajen mu nan to na ji daɗi da yanzu na ga ciwon na damun kowa da kowa alhamdulillah amma kafin a ce za a nemi menene maganin kidnapper gunda mu dan dawo baya kaɗan har mu gane me ya kawo wannan wannan matsala da farko dai a manya-manyan criminality da sata aka soma satan shanu an yi wannan aiki ya yi kaman shekara talatin da aka gama satan shanu shi aka koma abin da ake kira zargina wayannan wanda suke wato barayin shanun nan su ne suka zama zargina kuma a yau zarginan jiya shine kidnapper to da aka nemi menene tushensu shi aka samu borori ne wato fulanin daji me yasa suka zama haka gunda nemi shinan abin da ya sa su suka koma wannan aiki domin a yau fa aikin kinafa sana'a ce sana'a ce wanda take nan well organized akwai masu aiki kowa kuma da aikinsa cikin wannan akwai wani shi aikin shi ya je ne ya nuna ya gane wa za zuwa kama akwai wani shi aikin shi ya je ya kama ne akwai wani aikin shi ya yi gadi akwai wani shi aikin shi hira zai yi da 'yan uwan wanda aka kama akwai kuma wanda shi kudi zai je karba to shi sa abin din yanzu sana'a ne which is very well organized ni na fi so a gane me sa aka shiga wannan matsala me sa wayanda suke da su ne masu shanu yau suka zama suna cikin wannan aiki na criminality abubuwa da yawa ne suka sa su wayannan abubuwa abu ɗaya babban mororin nan sun sha wuya da yawa kuma mororo aiki ɗaya shi na kiwo to duk inda ya je shi bako ne duk wanda ya samu kuma yana neman ciyawa ne na shanunsa duk wanda ya samu kuma a fili kamar a cewa sarauta to a kan wannan bororo da sanunsa wannan sarauta za ta rayu a wani lokaci a wani area a nan cikin kamaru bororo yana biyan haraji daban-daban guda bakwai shi kadai yau gobe yau gobe yau gobe shanun nan raguwa suke yi raguwa suke yi raguwa suke yi to wayanda sa suka kare su suka shiga satan shanu da suka yi sata da suka yi sata da suka yi sata aiki ne suna perfectioning wayannan aiki har suka san yanzu kam ya ake harba ya ake abin bindiga suka zama zargina daga nan zargina suka zama kidnapper to kidnapping su nan kuma han ba ku misalu ɗaya ku gane ki abin nan fa ba karamin abu ba wani baroro ana yaƙi a central africa yaƙi da ya tashi yana gudu ya kwashe sanunsa aka ce eh, abin nan guda biyar wato shanun nan sun yi dubu da duk familinsa suka ƙetare suka shiga kamaru a yau gobe yau gobe yau gobe shanu ɗaya shanu biyu uku hudu biyar kafin a shekara uku ɗan ƙalilan haka ya saura masa da kanshi da ya gane shi ya ce kai duk wuyan da yake sha wannan ya karba wannan ya karba wannan ya karba nan maganin din ya rabu da shanu nan shi ya hada su duka ya sayar shanun nan ne suke kawo masa matsala to ana nan ana nan just one year after shi aka ce united nation ne ta ce a'a yanzu yaƙi ta ƙare duk wanda yake so komawa central africa ƙasansa ya koma to wannan burorin nan ya dauki sanda ya koma ya shiga nan ƙasa da shanu da yawa ya zai to ƴaƴansa ne suka je wanda ya last person wanda ya sai shanunsa da ya shaura suka kama suka kama shi kuma kuɗin da suka tambaya da aka yi lissafi shi aka ga miliyon ɗari ya tambaya kun ga shi sa na ce muku wannan aiki ce aiki ce well organized mutanen da kuke ganin nan ba mutanen daji yanda ake tuna ba wannan sana'a ba borori ne kawai masu yin ta ba a'a samari da yawa sun shiga kuma me yasa babban magana rashin aiki to talauci ne ya sa wannan abubuwa sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na wannan lokaci a madadin waɗanda kwa ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na Amina na gabatarwa. <laughs> Amina Buhari Auna. Da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa wato Daniel Brown. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ko huta lafiya.